فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما مؤمني ما سكسكيا ودن دسكي سير درايور دنيا دون سنتا سكي سين لاهرا سبو دكو دين أبن suka yi yaƙi saboda Allah don kalmar Allah ta zama ita ce a sama, duk wanda ya yaƙi saboda Allah don kalmar Allah ta zama a sama, kuma aka kashe shi ya yi shahada, ko ya ci nasara kan baƙinsa kuma ya kama shi, to Allah zai ba shi lada mai girma shine aljanna tare da yardar Allah.